Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau Laraba 20 ga watan Oktoba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. wato sha na safe kenan a nan washington dc kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya sojojin habasha sun sake kai wani hari ta sama an bukaci gurfanar da shugaban kasar brazil a gaban kuliya ana ci gaba da farautar wani jami'in kungiyar taliban tukanin labaran duniya kenan To a cikin shirin za ku ji cewa har ila yau 'yan sanda a birnin Legas sun tarwatsa masu gangamin tunawa da zagayewa ko cikar zanga-zangar 'yan shekara ɗaya. Sannan za ku ji cewa shugaban Turkiyya Rajib Tayyip Erdogan na ziyarar kwana biyu a Najeriya inda yake ganawa da takwarar aikinsa Muhammadu Buhari. To baya ga haka muna kuma tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu kai zai gabatar mana da kuma wasu sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Sojojin Habasha sun sake kai wani hari ta sama a babban birnin yankin arewacin Tigray a yau Laraba. Kwanaki biyu bayan wani hari ta sama da ya kashe mutane uku a yankin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewar wani mutum ɗaya ya rasa ransa a harin ta sama a wajen birnin Makel. Haka ya ce an bayar da rahoton cewar mutane tara sun jikkata a harin na biyu da aka kai a Mikeli daga baya a wannan rana wanda kuma ya lalata gidaje da dama da wani otal da ke kusa da yankin. Kakakin ya ce takwarorinsa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun firgita da zafafan rikicin kuma sun sake tunatar da dukkanin bangarorin da ke rikici da juna a kan nauyi da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin jin kai ta duniya don kare fararen hula da dukiyoyinsu. Gwamnatin Habasha da farko ta musanta ƙaddamar da har-haren na ranar Litinin, amma daga baya kamfanin dillancin labarai na Habasha ya bayyana da kai har-haren ta sama kuma ya ce sun kai harin ne kan kayayyakin sadarwa. Rahoton wani kwamitin musamman na Majalisar Dattawan Ƙasar Brazil zai ba da shawarar shugaba jar Bolsonaro ya fuskanci tuhumar aikata babban laifi kan yadda ya tunkari annobar COVID-19 wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗari shida a ƙasar. rahoton mai kusan shafi dubu ɗaya da ɗari biyu da sanata renan colhiro ya tsara yana zargin bolsonaro da wasu ayyuka kamar gaggauta amfani da magunguna da ba tabbatar da sai hancinsu ba kamar hydrochloroquine duk da yake daga baya an nuna cewar ba su da tasiri da jinkirta sayan allurar rahoton ya ce bolsonaro na da yakinin cewar barin kwayar cutar ta bazu zuwa ko ina a Brazil zai iya haifar da rigakafi idan ta saba da jikin jama'a idan kuma isasshen jama'a suka kamu da cutar da ke yaduwa hakan na iya dakatar da cutar daga ƙara yaduwa rahoton na sanata kwalhiru ya ba da shawarar cewar a gurfanar da bolsonaro kan tuhume-tuhume da suka hada da laifukan cin zarafin bil'adama buga takardun jabu da tunzura aikata laifi. Rahoton yana kuma ba da shawara a gurfanar da wasu tsofaffin jami'an gwamnati da na da da na yanzu abokanan shugaban kasar ciki har da 'ya'yansa uku ɗaya daga cikinsu fitaccen ɗan majalisar dattawa. Amma tsananin adawa daga wasu mambobin kwamitin ya sa kwalhiro ya cire shawarwari na tuhumar Bolsonaro da kisan ƙare dangi ko kuma kisan kai. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar. To a birnin Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya, duk da umarnin da 'yan sanda suka bayar na hana gangami ba tare da izini ba a birnin ɗaruruwan matasa da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ne suka yi gangami a shataletalen lake tollgate da ke birnin na lagos domin bikin cika shekara ɗaya da gudanar da zanga-zangar 'yan sas wacce ta mamaye wasu biranen najeriya a bara wakilinmu babangida jibril ya aiko mana da ƙarin bayani tun da sanyin safiya ne da irin rundunar 'yan sanda a jihar Legas ta baza jami'anta a manyan titunan birnin musamman ma dai shataletalen leke toll gate da ke zama dandalin gudanar da zanga-zangar kawo karshen cin zalin da rundunar 'yan sanda na 'yan sa wanda aka gudanar a bara dandalin da kuma ake zargin wasu masu zanga-zangar sun rasa rayukansu bayan fito na fito da jami'an tsaro a rana mai kamar ta yau to sai dai kuma wannan bai hana ɗaruruwan matasa fitowa a yau din ba domin tunawa da wannan rana duk kuwa da gargaɗin da 'yan sanda suka yi na cewa sai wanda aka baiwa izini ne kadai zai gudanar da irin wannan gangami. comrade deji ade yanju na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan gangami na yau ba wanda yake da izini cewa mutane za su yi zanga-zanga ko don fada ra'ayinsu a cikin demokratiya saboda ko lokacin soja mutane suna zanga-zanga suna fada eh, ra'ayinsu duk abin da ake cikin a kasa da ba daidai ba mutane suna korafi kuma mutane suna zanga-zanga abin da aka fi sani da protest a turanci yanzu za a zo a ce a cikin demokrasiya wai cewa har waɗansu za zo su ce mutane ba su da umarni ko ba su da hujjan yin kuka da abin da ya dame su kuma su muhammadu buhari da eh, duk eh, 'yan gwamnatinsu gwamnatin shi ba sa jin kunya ko ma dai sai da rundunar yan sanda a jihar ta Legas ta kama wasu masu zanga-zanga na tunawa da gangamin na yan sa a shataletalen na leki sai dai kamar da kwamishinan yan sanda na jihar Legas Mr. Dumasu ya ce duk wanda ke da kati na shaida da zai nuna cewa ba zaune gari banza bane a wajen to rundunar yan sandan ta sake shi This is a public place. It's not a government place. And there are areas that are designed. We go to Gambia Park, for example, kuma rundunar ta baiwa jama'a damar gudanar da gangami a cikin motocinsu ba tare da sun tsaya ba domin yin jawabi lamarin da ya ce zai iya kawo hargitsi yanzu dai a yanda wasu ke goyon bayan wannan gangami wasu kuwa na adawa ne da shi kamar da wasu mazauna birnin na lagos suka shaida mani ana maganan uh, shekara ɗaya kenan da ya gabata da wannan uh, mummuna al'amari da ya faru a nan lagos magana ne na cewa uh, mutane su suke ba da umarni wa gwamnati kuma suna ganin kamar gwamnati ta ɗauka in ba haka ba yaya waɗansu mutane 'yan tsiraru a ƙasa ko kuma da wasu magoya su daga wata ƙasa za su zo su kitsa wani mummunan al'amari a ƙasa amma tun da aka yi abin nan mutum nawa muka ga an kamo an hukunta su. su celebrating ranar kone-kone da hallaka mutane za a yi da kayan jama'a? Shin rikici da tashin hankali yana daga cikin abin da za a yi celebrating? Tarzoma da kashe-kashe yana daga cikin abin da za a yi celebrating? wannan ma wannan tunanin ma shi ba gaba ɗaya ma ba shi da tunani kuma na san su ne suke tunani yan sa din mutane sun zo suna maganganu iri-iri ne saboda gaba da abubuwan da suke faruwa kasan ba daidai bane abin da ya sa mutane suke zanga-zanga kenan kuma kawo lokacin hada wannan rahoto dai komai yana tafiya a birnin na lagos kamar da aka saba inda wasu ma ba su san an gudanar da irin wannan gaggami ba a wancan bangare na leki babin ya murya amurka daga nigeria. labaran duniya. Shugabannin gwamnatocin kasashen tarayyar Turai suna shirye-shiryen babban taron koli a gobe Alhamis, wanda akasari zai tattauna rikici tsakaninsu kan hukunci da kotun tsarin mulki ta Poland ta yanke kwanan nan wanda ya ayyana tsarin mulkin Poland yana da fifiko kan dokokin kungiyar. Tun a jiya talata aka yi bitan muhimman batutuwa na doka da na siyasa da za su bijiro a ranar Alhamis a yayin da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Firaministan Poland Matiz Morawik suka fuskanci juna a Majalisar Tarayyar Turai. Von der Leyen ta yi wa Poland barazanar dakatar da ita daga haƙƙin kaɗa ƙuri'a a ƙungiyar EU da kuma rage kudaden EU. Ta yi gargadin cewar matsayin kotun Poland na dokar ƙasa da ta fi ƙarfin dokokin turai na lalata ginshikin yarjejeniyar EU. Poland ta karbi kimanin dala biliyan 227 a cikin ƙungiyar EU tun daga lokacin da ta shiga ƙungiyar a shekarar 2004 kuma ta biya akalla dala biliyan 72 ga kungiyar ta EU. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gabatar da jawabi a yau Laraba a ƙasar Ecuador game da abin da ma'aikatar harkokin wajen ta kira ƙalubale da ke fuskantar demokradiyya a yankin kafin tafiya zuwa makociya Colombia don tattaunawa da shugabanni a can. Ma'aikatar harkokin waje ta ce Jawabin na Blinken zai haskaka sahihi kuma ingantaccen tsarin demokuraɗiyya zai kai ga aiwatar da manufofin tattalin arziki waɗanda za su ƙarfafa ci gaba da kare muhalli baya ga batutuwan demokuraɗiyya da haƙƙoƙin bil'adama. Wani babban abu da Blinken ke mayar da hankali a balaguron nasa shine batu da ya shafi ƙaura inda kuma abagota zai jagoranci wani taro da ministocin harkokin waje daga yankin game da ƙaura ta bil'adama lokacin da yake jawabi ranar talata tare da ministan harkokin wajen ecuador mauritius montevelo blanken ya ce yin ƙaura da jama'a ke yi ƙalubale ne ga kowace ƙasa ciki har da ecuador inda dubban 'yan venezuela suka zauna a cikin ƙasar na tsawon lokaci labaran duniya ko saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban turkiya rajin tayyip erdogan na ziyarar kwana biyu a najeriya inda yake ganawa da takwaran aikinsa muhammadu buhari Erdogan ya yi da zango ne a Najeriya bayan da ya baro ƙasar Angola. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗa mana. Erdogan da ya zai amfani da damar wannan ziyarar da ya kawo a Najeriya domin kaddamar da cibiyar al'adun gargajiya ta Turkiya da kuma makarantar sakandare a anguwar Wusatu da Turkiya ta taimaka wa Najeriya wurin kwaskwalima. Wannan ziyara dai dama an daɗe ana tsammanin ta ganin cewar akwai mu'amala ta kud da tsakanin Najeriya da ƙasar Turkiya ta fannoni daban-daban wanda aka tsara yarjejeniyoyi har guda ashirin da hudu ko fiye da haka da idan aka sanya mata hannu za ta taimaka wurin inganta inganta mu'amala da al'amuran bunƙasa tattalin arziki da magance matsalolin tsaro da sauran al'amuran da suka shafi bunƙasa tattalin arziki. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya min ƙarin haske dangane da wannan ziyarar. Akwai tattaunawa akan batutuwa da yawa. Akwai yarjejeniyoyi da ake sa wajen guda ashirin da biyar. wanda in an samu daidaito tsakanin mu da su za a sa hannu a kansu wayan abubuwa kuma sun shafi haɗin kai wajen sha'anin kastom wajen daidaito wajen haraji tsakanin najeriya da turkey da bibiyan dukiya ta sata da yarjejeniya a kan tsaro ga sunan dai abubuwa da yawa suna da akan zayyana sha. akwai yiwuwar cewa erdogan zai nemi shugaba buhari ya soke waɗansu abubuwa da ya shafi wata ƙungiya da ke adawa da gwamnatinsa kamar makarantu da masana'antu watakila da kungiyar ta kafa a cikin Najeriya? To ba mu sani ba ko zai yi dakan wannan amma dama wannan magana tsohuwar magana ce. Tun zuwa da ya dama ya faɗi wannan bukata kuma ya ce zai kawo 'yan su su mai gurbin su. To kuma a lokacin shugaban Muhammadu Buhari shi bayani da ya bayar ya ce gwamnatin Najeriya ba za ta bar wata ƙasa ko wata kungiya ta amfani da sansani a nan Najeriya don ta kawo ɓaci ko tashin hankali a wata ƙasa ba. Musamman ce ma abu ya shafi ƙasa kamar taki wanda akwai aminci aminci tsakanin shugabanni akwai aminci a tsakanin kasashen namu guda saboda haka najeriya ba ta da gurbi ba za ta ba da sansani ga wani wanda zai kawo tashin hankali ko wani damuwa ga kasar turki ba wannan kuma shine matsayin shugaban muhammadu buhari wanda bai canja shi zuwa yanzu kana ganin kawo yanzu an samu wani bayani ko asirce ko a bayyana da ke nuna cewar akwai wannan manufa ko an fara yin amfani da najeriya ta zama sansani na kawo hitina a turkiya daga wannan kungiyar. a ah, to kuma wannan su suna da ita sai su ga gabatar in suna da ita shaida sai su gabatar shugaban muhammadu buhari nan ta zo tattaunawa a waje daya ambasada lawal muhammad munir tsohon jakadan najeriya a ƙasar turkiya ya mun karin haske dangane da muhimmanci na wannan ziyarar shi saboda suna son wancan abin da ba suke son a kori waɗannan mutanen da da suka zo suna ganin cewa in suka kawo wani abu zai sa a kori waɗancan ɗin a karbi waɗannan amma idan abubuwan da abin da ake zance za su zo su yi magana a kai aka biyu su yadda ya kamata kamar na fannin da tsaro da sauransu zai wa kasar na amfani saboda ɗaya dai tukuna can suna da hanyoyin da suke yin waɗannan kamar makamai da sauransu har ma suna yi suna sayarwa nato in suka yi yi ba wanda ya sai hana su ba kamar sauran kasashe ne ba kana son wani abu in wata ƙasa babba ta ce ita ba ta so ka samu tilar ba za su bari amma shi wannan duk abin da ya niyayi shi shugaban wannan na ta ke duk abin da ya niyayi zai yi ba ta ƙasa dan babba ce ta zo ta ce a kada ya yi wannan abu saboda haka idan aka bi abin nan aka sa hannu in dai abubuwan da zai nema bai sa yadda za a iya tura waɗannan wanda suke kasar tintini ba to komai zai yi kyau. ambasada lawal muhammad munir kenan tsohon jakadan najeriya kasar turkiya a ganawar da na yi da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To kada manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adamu Alhikaya. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu juya baya kaɗan mu duba tarihi mai muhimmanci na yankin da a yanzu yake matsayin arewacin Najeriya da ya shafi babbar daula da ta sa hatta zuwan turawan Ingilishi suka yi wa yankin mulki ta hannun sarakuna wato indirect role. Masanin tarihi Muhammad Awwal Usman zai shigo shira Bayan nan dattijon ne Sawaba Alhaji Hussaini Gariko daga Jigawa zai yi mana fashin baki ku kasance da shirin Arewa a yau na muryar Amurka. Arewa! azumin ta mutu sai nishaɗi sai sharhuriya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban siya. Farko masu sauraro ga kashi na farko na bayanin Malam Muhammad Awwal Usman Tubal Nasiru idan muka duba taɓarɓarewa al'amura a arewacin Najeriya musamman a tsakanin al'umma a mataki na al'umma za mu ga abu ne da yake da alaƙa da wato tarihi. Wato a kowane lokaci masana tarihi suna cewa tarihi yana maimaita kansa a kowane lokaci a kuma kowace hukuba. Misali kafin wato jihadin Usmaniya kafin Allah ya ɗaga martaba Shehu Usman dan ya karba arewacin Najeriya ya kuma sanya ta akan turba al'umma Hausawa sun kasance al'umma ce wacce take mai a rarrabe wato kansu bai taba haduwa ba suna wato ainihin yakar junansu suna kuma cin amana junansu suna kuma kin junansu da hassada kamar yadda kaga bahaushe na yanzu a yanzu magana nake maka magana duk inda kaga bahaushe a yanzu da wanda ya fi kusa da shi zaka samu yana da bakin hassada zaka samu yana da kyashi da bakin ciki da san kansa to dama wannan tarihin kasar hausa ne da duk al'ummomin da suke cikin kasar hausa a cikin wannan hali aka taho allah ya kawo shehu usman dan hodi yana almajiri ya fara kira yana da'awa sarakunan lokacin suka ji abin da yake faɗa ba zai daidai da tafiyar zaluncin da ake a wannan lokacin ba suka yi kokarin kurmushe shi ko kuma ce su halaka shi to a cikin kusan daren da aka nemi a halaka shi ne bayan ya yi addu'ar sa ya yi sallar dare sauransu ya kwanta ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi a mafarki ya ba shi waɗannan tutoci guda goma sha ɗaya ya kuma masa izini da ya tashi ya jihadi wannan shine tarihin dalilin da ya kawo ruhin jihadi shehu usmanu bai nemi bai tashi tashi ya yi jihadi don neman mulki ba bai kuma tashi ya yi jihadi don ya sama ma 'ya'yansa mulki ko ɗaukakar duniya ta baya ba abin da yawancin mutane har yanzu suke ganin kamar cewa za ka ji duk masu sukar manufofin shehu usmanu cewa kamar ya dangana mulki ga fulani ba haka ba ne zaɓi ne na allah kamar yadda kaga allah ya zaɓo manzo allah sallallahu alaihi a cikin maka wanda a lokacin makan tana cikin najasar bautar gunki akwai gunki ɗari uku da 'yan kai a cikin ka'aba a cikin wannan Allah ya fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma tarihin ne shi ma a wancan lokaci ya maimaita kansa domin shi jika annabi Isma'ila ne annabi Isra'ila dan annabi Ibrahim ne kuma an sun zo gurin ne ba dan kuma ba sai dan tsaida sha'a'ir dini wato tabbatar da wato turaku na addini Allah ne ya ce su gina wannan a cikin irin wannan tafiya in Allah ya zaɓi wata kabila wani mutum daga wata kabila to yawanci ga ɗabi'a hali 'yan kabila ne ai suke kewaye shi saboda haka abin da zai nuna maka cewa jihadin usmaniya an yi shi ne da kyakkyawar niyya ai ga 'ya'yansa da jikokinsa har yanzu muna ganin su muna bin su muna mutunta su kuma muna musu addu'a kuma duk abin da zai taba gidan shehu usman dan fodio to rushewa ce ga al'ummar arewacin najeriya a yanzu za ga al'amura sun ya mutse kwata-kwata kusan an rasa wato tushen su balle makamansu ba wani abu bane zirin da shehu usman ya dora al'ummar arewacin najeriya musulmin najeriya a kanta suka kauce daga gwadaban da aka dora su a kai suka je in addini ne suka aro daga wani waje in kuma tarbiyya ce suka watsar da ita saboda me saboda aka ce ma halakan ru'un rafa kadurhu mutumin da wanda ya san kansa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ce duk wanda ya san kansa ba zai taba tabewa ba saboda haka al'umma arewacin Najeriya ta shiga halin da ta shiga ne sakamakon wato wasa da abu biyu sakamakon wasa da ilimi wanda shi gadar da jahilci jahilci shi ya gadar da auren sha'awa a arewacin najeriya auren sha'awa shi ya kawo aka haifi 'ya'yan da ba su da tushe balle makama a da can idan mutum zai aure sai iyayensa da danginsa da duk wani wanda yake da hannu yake da fada bakin fada a ji kansa sai an yarje masa irin matar da zai aura akan haka suka rayu cikin albarka za ga mutum da 'ya'ya arba'in jikoki sittin ko saba'in haɗari amma idan ya gyaran murya duk ciki ba mai daga kara ko a ji motsinsa a gidan sai ka ɗauka gidan ɗaya ne tilo yake iya haifa saboda mai ba kuma ba saboda a wancan lokaci sun nemi ilimi na addini sun yi aiki da shi kuma sun ba Allah saboda haka suna jin kunyar Allah shi ma Allah yana jin kunyar su to daga sanda mutum ya bar Allah shi kuma Allah sai ya shi saboda haka al'umma idan ta taru ta koma ta saki ilimi wanda ilimin nan shine hasken rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta farko ta sauka masa iqra ta sauka a kogon hira ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine suratul sharhi aka ce iqra bismi rabbika allazi khalaqa khalaqa aka ce wato ya rasulullahi kayi karatu aka ce karanta ya ce ma annabi qari'in aka jibril yace ce yi karatu karanta mana ya rasul yace ma annabi qari'in to daga nan aka saukar da ayar gaba daya saboda haka farkon wato mas'uliya da ta rataya shine nemi ilimi Dakata a nan masanin tarihi za mu gayyato dattijon siyasar Arewa na Nefo Sawaba wato Alhaji Hussaini Gariko don yi mana fashin baki kan yankin Arewa ya yake ne a jiya kuma ya yake a yau. Eto eh ai Arewan yanzu ai babu mutane a Arewan ne idan ka duba ina Arewan take ne Arewa ai mafarki ne yanzu mu ɗauka wannan kashe-kashen da ake da komai ake aina ake yi a Arewa me ya jawo Arewan wannan matsalar abin da ya jawo mana eh, rashin shugabanci shugabannin da suke mulki su wannan masu yin kwanta kwantan da masu yin wani abu me yake zasu ne ba talauci ba ne to yanzu akwai mutum daya da ya ajiye abin da jiha guda za ta iya ci shekara guda ba wani zai je kofar gidansa ya kama ya kulle ko kofa za a yi yarkan kanuwa an leka an ga kai ba wanda za a ganka ba su kuma wannan mutanen sun farga cewar za a ebe kuɗi a jibge su su koma jeji suna shan wahala to gara su ita ma ta kare. su tare su kwata in an kashe su sun tsira ba kashe su ba su tafi da abin da suka kwata ya za ka yi shugabanci ka ce daga kai sai danka a ce ka saci kuɗi ka je ka jibge a kuɗin da ba za ka iya batarwa ba kuma sannan ka zo ka ce wai kana arewa za ka zauna lafiya yan kudin suna yi ne saboda me saboda yan kudin su sun san mutuncin mutanen su mu yan arewa mun san mutuncin mutanen mu kuma sannan a arewan an yadda akwai dattijo wayannan matasan da suka taso sun ce kowa ma bai isa ba ba sa neman shawarar wanda za su zo su ba su shawara in za a haɗa kai a zauna a yi shawara wannan mutane ku taru ku je ku tallafi jihar ku a samu akalla yanzu mu ɗauki jihar jiga ko mu ɗauki jihar kano ko mu ɗauki jihar kaduna ko mu je mu ɗauki sokoto akwai mutanen da za su haɗu su su goma sai su yi mota akalla ta taliya dubu biyar makaroni dubu biyar duk mai gida da yake matsala kwali uku kwali biyu kwali uku ana tallafa musu za su zo cewa na mutanen ba su taimake su ba ne duk abin da zai taba su ba za su yi da ya taba su ba amma ka je ka ci a gidanka abincin ma almajirai ma korasa ake kar a basu abinci to ka ci ka zo ka zubar a kwata ka yi Allah ga tsare ga wani bai koshi ba ya za ka yi ce za ka samu zaman lafiya tun da kake nasiru baka taba ganin mutuwa ta wulga tsakanin da mutumin da ya miƙo wani abu wani zai karba ba kana ana sallah an mutu duk a yanayin da ake an mutuwa ta wulga a ciki amma ka taba ga wanda ya miƙo zai bada alheri wani zai karba wani ya mutu a tsakaninsu akwai abin da ya fi alheri daɗi ba a yi yan arewacin ba sa yi in sun ganka ma kai labarati ne gudun ka suke yi su sun tsira suna da arziki to su ji tsoro ga wasu da Allah in sun tsira anan a can ba su tsira ba kuma anan da mu haɓa tsira ba saboda haka ga irin abin da yake faruwa yi wata rana sai an wayi gari akwai wani ne a gari za ya kasa zama a garin su wani in gida goma zai mutu ba ruwansa in 'ya'yansa suna kohe sai su ta tsalle a kofar gida suna yi amma babu ruwansa shi saboda shi da 'ya'yansa ba su da matsala ga masu matsala can wayancan su ba Allah ne halicce su ba saboda haka wannan ba mutane bane so in muna so mu gyara 'yan arewa Dukkan mu haɗu mu zauna mu ga menene kurakuran da muke yi mu hango mu gyara wannan kurakuran menene daidai din da muke yi in yana daidai mu koma mu yi daidai din domin daidai din ta tsaya domin mu da jikokinmu su taso a kyakkyawan yanayi yanzu idan muka mutu 'ya'yayenmu da jikokinmu za su mana Allah ya saba saboda me saboda an ja su ta kan hanyar kaya ana cutar da su kuma an ko raba su da tarbiyya yanzu ka je ka ga mutum wandansa yana taka kasa ya yi zanzaro gindinsa anan yi kuya sai su bulu haka yi sallah da ita haka Allah ya ce ai kuskuren da muke yayi yawa in ba mu gyara ba kuma to za mu gamu da fushin Allah Allah ya waje. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka ni na sura da mai da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. To ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da saƙon Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. Waɗanda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika rikicin da ya kunno kai a jam'iyyar APC mai mulki a lokacin gudanar da zaben shugabannin jihohi zai yi wa jam'iyyar illa. Muddin jagororin jam'iyyar na ƙasa ba su kamanta adalci ba wajen sasanta wannan rikici. Sai kuma saƙon Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. wanda ya ce kai cu hakika halaka mutane da dama a jihar sokoto abin bakin ciki ne da allah wadai ya allah kawo mana karshen matsalar rashin tsaro da ta addabe mu amin suma amin sai kuma wasikar alhaji abubakar jibrin dan gusau da latin kuna kai wanda ya ce ba ma jin daɗin duk wani labarin da zai ɓata wa ƙasar mu suna a idan duniya don haka ba mu ji daɗin labarin kama wasu 'yan najeriya da ake zargin 'yan ƙungiyar asiri ne a afirka ta kudu ba a ƙarshe muna ba da shawara ga 'yan ƙasanmu mazauna ƙetare cewa su dinga kaucewa aikata ababen da ba su dace ba shi kuwa abubakar kawu girgir a wannan saƙon nasa cewa yi mun ji gwamnatin najeriya ta ware kuɗi wuri na gugar wuri har naira biliyan uku domin yaƙi da talauci a shirin gwamnatin buhari na fitar da al'umma daga ƙangin talauci wannan abin manna ne idan har ya tabbata amma ya kamata shugaba buhari ya rika sa ido sosai akan irin waɗannan abubuwan domin wani sa'in rijiya kan ba da ruwa guga ta hana don ko a can baya ma an ce an ware biliyan hamsin amma har kawo yanzu kawai gafara sa muke ji ba ga ko kaho ba a ƙarshe sai sakon shehu adamu rijau wanda ce hakika jihohinmu na arewa sun kama da wuta yan bindiga sai cin karansu suke ba babbaka shugabanninmu kuma suna kallo amma sun yi shiru amma babu damuwa tun da akwai ranar yin bayani dalla-dalla ya ubangiji allah mun tuba ka ji kanmu ba don halinmu ba ka kawo mana mafita amin sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel kenan yanzu kuma sai labarai a takaice. Sojojin Habasha sun sake kai wani hari ta sama a babban birnin yankin arewacin Tigray a yau Laraba kwanaki biyu bayan wani hari ta sama da ya kashe mutane uku a can. Rahoton wani kwamiti na musamman na Majalisar Dattawan Brazil zai ba da shawara cewar shugaba Jar Bolsonaro ya fuskanci tuhumar aikata babban laifi kan yadda ya tunkari annobar COVID-19. wacce ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu ɗari shida a ƙasar. Haka an ji cewar mukaddashin ministan harkokin cikin gida na Taliban wanda Amurka ta lissafa shi a matsayin ɗan ta'adda na duniya ya shirya wani biki a Kabul don karrama 'yan kunar bakin wake da ke da alhakin kashe dubban sojojin Amurka da na kawance a Afghanistan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya ta ni gabatarwa sai juli Letters Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. Amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.